Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo tashoshin sa kan mita 49 da mita 31 ko dubu shida da da saba'in kuma dubu tara da da bakwai sittin da biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiya ta Litinin tara ga watan maris shekara ta 2026 miladiya ga labarai majalisar ƙwararru ta iran ta ayyana mujtafa kamaini a matsayin sabon shugaban addini rundunar sojin iran ta ce an kashe mutane akalla 104 hukumomin ƙasar kenya sun ce ma'aikatan agaji sun yi ta tsamo gawawwaki daga ruwan ambaliya kanun labaran kenan saudi arabia da haɗaɗɗiyar dole larabawa a yanzu suna fafatawa ta harkar tattalin arziki ta harkar diflomasiyya kusan ta harkar tsaro misali Profesa tukur abdulkadir na jami'ar jihar kaduna za mu kawo muku misalin da ya bayar yana da muhimmanci ba ta ƙarfafa rayuwarku kamar yadda muka ɗauki samun labari da aka samu kafin a yi foundation ɗin nan ta je ta gaida mata suke wahala ga ciki ga wannan ga wancan da sauransu kuma muna tausa mu mazajen namu Ƙungiyar mata manoma a jihar Gombe ta ba da tallafin abinci dubu biyar. Kosuwa suka amfana? Za ku ji. Da yake yau litinin ce Nasiru Adamu Elikaya zai gabatar da shirin ga fili ga doki. Bala Dahir Bronco zai shigo da labaran wasanni. Amma da farko sai ku gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan safiya ta da fatar an wayi gari lafiya. Majalisar ƙwararru ta Iran ta ayyana Mustapha Kamaini a matsayin sabon shugaban addini domin mai gurbin mahaifinsa margayi Ayatullahi Ali Kamaini yayin da Iran take ƙara nuna jajircewa da hare-hare da ake kai mata kuma sojojin Amurka da suka mutu a yakin sun kai mutum bakwai. Mustapha Kamaini wanda ke tsaka-tsaki cikin jerin manyan malamai na Iran yana da alaƙa mai ƙarfi da rundunar sojojin juyin juyi hali ta Iran har da aka yi ta ganinsa a matsayin wanda zai maye gurbin mahaifin nasa. Duk da cewar aƙidar shi'a ta Iran bata karfafa gadin mulki daga uba zuwa ɗa ba. Isra'ila ta yi barazanar kai farmaki akan duk wanda aka zaɓa. yayin da shugaban amurka donald trump ya buƙaci ya taka rawa wajen zaben shugaban da za a zaɓa a jiya lahadi ne dai amurka ta bada sanarwar mutuwar sojan ta na bakwai daga raunuka da ya samu a har-harar ramuwar gayya na farko da ƙasar iran ta kai a makon da ya shige wannan na zuwa ne bayan kwana guda da donald trump ya jagoranci bikin tarbar gawakin sojoji shida da aka kashe tun a fari a yayin da Trump yake faɗin cewar tilas Iran ta miƙa wuya. Kakakin Majalisar Dokokin Iran, Muhammad Bagar Kalibaf, ya ce ba su nema a tsagaita wuta a wannan yakin, kuma za su lallasa duk wani wanda ya kai musu farmaki. a halin da ake ciki kurdawan ƙasar sham ko syria sun gargaɗi 'yan uwansu na ƙasar iran da kada su yarda su kulla wata yarjejeniya da amurka Kurdawan na ƙasar Syria sun yi misali da irin halin da suka samu kansu a ciki, suna masu faɗin cewar za a yi amfani da su ne kawai a yasar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce rundunonin sa-kai na Kurdawan Iran da ke zaune a yankin arewacin Iraki sun gana a lokuta da dama da wakilan Amurka a cikin 'yan kwanakin nan akan kai farmaki kan dakarun ƙasar Iran a yankin yammacin ƙasar. yayin da Amurka da Isra'ila ke kai hare-hare ta sama. Amma ƙurdawan Siriya waɗanda suka yi ƙawance da Amurka sun ja kunnen 'yan uwansu na Iran cewar za a jefa su a rana a bar su, kamar yadda Amurka ta yi ma ƙurdawan na Siriya. Wani bakurde mai shekaru 45 mazaunin garin Kamishli na ƙurdawa a arewa maso gabashin Siriya ya jaddada gargaɗi ga kurdawan Iran cewa kada su yi kuskuren da kurdawan Siriya suka yi. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Rundunar sojin Iran ta ce an kashe mutane akalla hudu. wasu 34 sun ji rauni a harin da amurka ta kai kan wani jirgin ruwan yaƙi na Iran cikin makon da ya shige a dabda gabar ƙasar Sri Lanka. A ranar Laraba wani jirgin ƙarƙashin ruwa na Iran ya nutse da jirgin ruwan yaƙin ƙasar Iran mai suna Dana kimanin mil goma sha tara daga tashar jiragen ruwan Galin na ƙasar Sri Lanka ya kashe mayaƙa da yawa da ke cikin jirgin. wani abu mai ƙarfi ya fashe a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Oslo na ƙasar Norway, amma bai haddasa rauni ko jikkata wasu ba. A wani lamari da 'yan sandan Norway ke cewa watakila hari ne mai alaƙa da abin da ke faruwa a yankin gabas da tsakiya. Shugaban ofishin 'yan sanda na Oslo da ke binciken lamarin, Ford larson ya ce babu wanda aka kama ko aka gano da hannu a lamarin amma kuma suna bincike tare da haɗin kan ofishin jakadancin na Amurka. Wannan abu ya fashe ne da misalin karfe ɗaya na dare na asibahin ranar Lahadi agogon ƙasar, inda aka ga bakin hayaƙi ya cira sama daga ƙofar ofishin jakadancin. Hukumomin ƙasar Kenya sun ce ma'aikatan agaji sun yi ta tsamo gawawwaki daga ruwan ambaliya a sassan birnin Nairobi tun daga ranar Asabar. a bayan ruwa kamar da bakin kwarya da ya haddasa ambaliya ya kashe mutane akalla 23 ya tafi da motoci tare da gurgunta zirga-zirgar jirage na sama a filin jirgi mafi girma a yankin gabashin afirka shugaba william ruto na kenya ya ce aika ma'aikatan gaggawa cikinsu har da sojoji domin gudanar da ayyukan ceto yayin da ya miƙa ta'aziyya ga iyalan waɗanda abin ya shafa. 'Yan sandan birnin New York a Amurka sun ce wani abu da aka ɗana aka kuma jefa shi a lokacin zanga-zanga a ƙofar gidan magajin garin na birnin na New York a ƙarshen wannan makon. Bom ne yana iya kisa ko ya janyo mummunan rauni. wannan bom ɗin an haɗa shi ne cikin wata jarka da aka cika ta da ƙusoshi da sukuru aka ɗaura bakin da tab sannan aka sanya musu kunamar harbawa 'yan sanda sun ce an yi sa'a wutar da aka sanya a jikin kunamar ba ta kai ga inda bom ɗin yake ba balle har ta tashi Kwamishinayar 'yan sandar new york jessica tish ta ce an damke mutane biyu game da wannan lamarin wannan bam ɗin yana ɗaya daga cikin biyu da aka jefa lokacin da wani ɗan ra'ayin riƙau mai suna jack lang da magoya bayansa su kimanin ashirin suka yi zanga-zanga a ƙofar gidan mamdani kan abin da suka kira yunkurin ƙwace birnin na new york ga musulmi da kuma yadda musulmai ke sallah a bainar jama'a a birnin wasu mutane da suka ninka waɗancan kusan sau goma su ma sun yi zanga-zanga na goyon bayan magajin garin na New York. A wata sanarwa da ya bayar ajiya Lahadi, Mamdani ya yi tir da zanga-zangar Lang da magoya bayansa, amma kuma ya ce tashin hankali da aka so aikatawa daga bisani ya fi tayar mishi da hankali. Ya ce yunkurin yin amfani da bom ɗin don jikkata wasu mutane babban laifi ne kuma abin kyama da ya saba ma duk wata aƙida da aka saba gani. Yusuf Aliyu Harande ya kaji da labaran duniya. Yayin da hankalin duniya baki ɗaya ya karkata kan yaƙin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Isra'ila kan Iran, ta tsereniya tsakanin Saudiyya da haɗaɗɗiyar daular laraba tana janyo hasarar rayuka a gabas ta tsakiya da kuma nahiyar afirka to ko menene musabbabin wannan gasa ce ko tsereniya Yusuf Aliyu Harande ya tambayi masanin kimiyyar siyasa a jami'ar jihar Kaduna Profesa Tukur Abdulkadir. Misali a baya, kowa ya san cewa akwai kyakkyawan fahimta ta diplomasiya da ta kusan harkar tsaro tsakanin Saudi Arabia da haɗaɗɗen daura larabawa. Misali, kaga sun ginu suka haɗa kansu a wajen yakan 'yan Houthi a Yemen tun daga shekara 2015 har sai lokacin da kuma aka fara samun baraka a cikin ainihin haɗaka ɗin da saudi arabia ta jagoranta a lokacin kuma lokacin da suka yi wa ƙasar qatar killace suka sa mata kusan takunkumi ta harkokin sufuri da shige da fice kowa ya ga yadda ita ma haɗaɗɗe da larabawa suka tafi tare da saudi arabia amma duk wata alaƙa da za a yi in dai ta gina a bisa san kai ne gaskiya ba ta ɗorewa kawai tana amfani ne lokacin da muradun suka yi daidai amma kuma tunda al'amari ne da ya gina a bisa san kai ko danniya to daga ƙarshe al'amuran sai rashi ya juye da mujiya saudi arabia da haɗaɗɗen dole larabawa a yanzu suna fafatawa ta harkar tattalin arziki ta harkar diflomasiyya kusan ta harkar tsaro misali in aka kalli matsalar da take yakin basasa na ƙasar yemen yanzu ita haɗaɗɗiyar dole laraba ta zo tana goyon bayan gwamnatin riƙon ƙwarya ta kudancin ƙasar wanda kuma goyon bayan da take yi har ya kai ga waɗanda ɓangaren da ke adawa da wannan gwamnatin riƙon ƙwarya da saudi arabia take goya ma baya sun ta samun naƙasu a wajen harkar tsaro domin ainihin ɓangaren da saudi haɗaɗɗiyar dole laraba take goya ma baya sun yi ta kusan ɓaci suna ta ƙwace wasu ɓangarori da wasu yankuna da ke ƙarƙashin kulawar ainihin bangaren da saudi arabia take mara ma baya misali kenan abu na biyu kuma saudi arabia da haɗaɗɗiyar dole laraba a yanzu ta ƙara kai masu matsala ta wajen harkar tattalin arziki saudi arabia tana ƙoƙari ta ga cewa a bisa tsarin da suke da shi na canza tsarin yanayin ƙasar ta hanyar al'adu ta hanyar tattalin arziki suna son kada dubai ita kaɗai ce za ta kasance cibiyar kasuwanci da ta harkar tattalin arziki a gaba tsakiya to wannan kuma kaga dole ita ma daɗe dole larabawa ta fara tunanin cewa lallai akwai buƙatar ta farka domin idan riyar ta tashi kuma tana da manufar ta, ta tunkari tasirin da abu dhabi take da shi a harkar tattalin arziki to kalubale ne ga ita shugabannin haɗaɗɗen daular larabawa kuma idan muka ga abin da ke faruwa a yakin basasa da ake na sudan ita ƙasar ita haɗaɗɗen daular larabawa suna goyon bayan 'yan tawaye 'yan ina da kisan rsf ita kuma saudi arabia tana goyon bayan gwamnati da ke da iko a khartoum to saboda haka kusan za a ce kusan ko ina sun, bambanta wajen diplomasiya da harkar tsaro saudi arabia tana ganin rawan da haɗaɗɗen dalar larabawa take takawa a yakin basasa na sudan ya ƙara illata tasirin ƙasar sudan da kuma illata haɗin kan larabawa saboda haka kaga a nan gurin ma a sudan akwai matsala sannan kuma a gabashin afirka musamman wannan bangare da ake kira kawan afirka bangaren kasashe irin su eritrea irin su somalia irin su habasha nan ma ana takun saka tsakanin Saudi Arabia da haɗaɗɗiyar dalar Larabawa. Me yasa ita haɗaɗɗiyar dole laraba tana da mummunar rawa da take taka a duniyar musulmi da kuma ƙasashen afirka misali kowa ya san rawar da ta taka wajen kawo ƙarshen gwamnatin gaddafi a lokacin da aka yi mai taron dangi aka karya wannan gwamnati da kuma bala'in da sahel da mu kanmu a najeriya ƙasashe mu muke ɗanɗana kuɗan mu yanzu sakamakon bala'in rugujewar gwamnatin gaddafi da kuma rugujewar da ake wanda ake ba a fata ya tabbata na ƙasar Sudan sannan kuma gashi yanzu sun tafi Somaliya. Isra'ila ta je ta haɗa kai da Amurka ta ce ta amince da wanzuwar ɓangaren Somali inda suke kiran kan Somaliland cewa su zama ƙasa mai cin gashin kansu. Kowa ya san wannan al'amari babban barazana ne ga haɗin kan ƙasashen Larabawa, babban barazana ne ga haɗin kan Afirka, babban barazana ne kuma ga musulmin duniya da kuma duk mai son 'yanci. Jiya Lahadi aka yi bikin ranar mata ta duniya ta wannan shekara. albarkacin ranar ƙungiyar mata manoma ta ƙasa reshen jihar gombe ta ba da tallafin abinci buhu dubu biyar ga wakilin gta hausa amurka ke magana a gombe aliyu balagirengi da rahoto Ƙungiyar mata manoma wato wofan a jihar Gombe ƙarƙashin jagorancin Hajiya Salamatu Garba ta ba da tallafin shinkafa buhu dubu biyar ga mata a jihar. A jawabinsa shugaban wofan a jihar Gombe Usman Rayanu Dabai ya bayyana cewa ya bayyana cewa sun kaddamar da ba da tallafin shinkafa da buhu dubu biyar ga mata a ƙananan hukumomin gombe aku ya multi da bakwami da karbar kumar duku lalle muna kiran su da su jajirce na farko su yi amana su nuna gaskiya wajen raba wannan kayan tallafi sannan kuma kamar yadda aka sami suna da ƙananan sana'o'i da aka ba su wannan tallafi muna roƙon wannan kar ya zama musu kamar cinye ma'ana in an ba su ne lokaci da muna sa ran za su koma ne su saka wannan cikin jarin su na kasuwanci da suke yi don su ƙara samun ɗaukaka a cikin kasuwanci. Rayanu Daba ya kara da cewa wannan kungiyar gargashin Hajiya Salamatu Garba sun aiwatar da wannan ta goma shine domin kyautata rayuwar mata wurin ganin sun tallafa wa su A jabansu yayin karbar shinkafar babban hakimin Gombe Alhaji Baffa Ibrahima, hakimin Bakuna Alhaji Abubakar Usman Deba, Lamido ako Umar Muhammad Atiku sun gode wa Hajiya Salamatu Garba bisa wannan karamci ga al'ummar jihar Gombe. Ni aiki da shi iyayen kasar daga wajen kuma muka fito ko iyayenmu ne saboda haka abinda za mu yi shawara za mu baku saboda haka abinda muke kira kuma sai an yi haƙuri da zaman gida ku ne komi yana yi a kanku da daɗi da ba daɗi ko fa mun zo muka fita kawai watakila nan kuɗin tafi ne kawai za mu bayar watakila ma ba zai isa gidan ba to saboda haka sai a ƙara haƙuri yadda Allah ya ba mu wannan function ɗin today Allah ya masa albarka Allah ya sa kuma kowa ya koma gida lafiya. Okay. ta ku lura ba wannan wata dama ne aka samu wata dama aka samu da can mata muna ta kuka a gida a an mai gida bai yi kaza ba kaza bai yi kaza ba kaza bai yi kaza ba to ga kuma wani tallafin da muka samu daga Allah daga Allah don babu wanda ya je kosu akan dole hajji ya babu wani abubuwan a cikin ikon Allah sai ta ga yana da muhimmanci mata a karfafa rayuwarsu kamar yadda magabaci ba mu labari da aka samu kafin a yi foundation din nan ta je ta gaida mata suke wahala ga ciki ga wannan ga wancan da sauransu kuma muna ta samu mazajen naku amma ba da muka a kuma abubuwan sun yawa muna son haihuwa kuma ga abin da yake biyawa kuma ta a tallafi wannan a tallafi wajen yana da yawa saboda haka ba abin za mu yi fadi sai da kuce Allah ya saka mata da alheri sunana baba malunta wakilin hakimin malam sidi ina tsaye da wakilin hakimin kwani ba abin da za mu ce sai Allah ya saka da alheri Allah kuma ya taimaka wannan abu da iyayen kasar sun kara da bukatar mata a jihar gombe da su zauna lafiya da mazajensu kuma su riga tallafa musu domin kyautata zama tsakanin su wannan bikin kaddamarwar dai ya gudana a makarantar primary oji estate da ke gombe wato inda wakilan kowace masarauta suka kasance domin karbar nasu kason aliyu balagirangi daga gombe a najeriya Masu haro kada ku shagala muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Hali yanzu kuma ga Nasiru Adamu Likaya da shirin ga fili ga doki. Ga ga doki. Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana barkanmu da dawa sabon shirin ga fili ga doki da ke kawo zazzafar muhawara kan siyasa da lamuran yau da kullum tsakanin ɓangarori da ke hamayya da juna. Jam'iyyu na ƙara shirin fitar da 'yan takara don babban zaben 2027 wanda za a fara daga watan Janairu na baɗi. Inda tuni wasu ministoci da ma masu riƙe da wasu kujerun siyasa da ke sanyin takara ke rubuta takardar murabus don samun damar yin haka Yayin da APC mai mulki yake ta ayyana sunan shugaba Tinubu don yin takara ba hamayya, wato a karo na biyu kenan Babbar laimar adawa dai da alamu sai an kai ga zaben fidda gwani wato a jam'iyyar nan ta ADC. Jigo a jam'iyyar ta ADC wazirin Adamawa Atiku Abubakar na da ƙwarin gwiwar tasirin sabuwar tafiyar tasu. Well tun na ɗalibi nake siyasa kuma nake gwagwarmaya domin a dawo da demokaradiyya. tun farkon mulkin soja na farko na su general iransu da sauransu har yau muna kai don haka ba lallai ne in kun samu demokradiyya ku sami gwamnati mai kyau ba ya danganta da shugabannin da aka samu suke gudanar da yin harkar demokradiyya tarihi ya nuna gwamnoni ba su suke zaben shugabanni ba jama'a mutane talakawa su suke zaben shugabanni ai mun ga ana ta ba da misali na shugaba gullak ai kusan yana da gwamnoni 27 ne ko nawa amma duk da haka bai hana shi faduwa zabe ba zabe na hannun talakawa na hannun jama'a mu tabbatar da mun kori jam'iyyar apc a harkar mulki a najeriya kwata-kwata gaba daya yanzu mu shiga babin muhawara tsakanin mataimakin shugaban jam'iyyar apc na arewa maso yamma Garba Datti Muhammad da jami'in ƙetare na ADC mai gari Bello Kasimu. yanzu inda za ka sa a google dem expensive highway za su nuna ma abinda google za ta nuna ma shine coastal road uh-huh. yan najeriya suna ji suna da wayoyi su duba ah, yanzu kilomita dubu dubu eh, eh, abinan dubu hudu aka yi kasa da wannan kudi rabin wannan kudi aka yi wannan hanyar kuma yan guda biyar kaga kai ba injiniya ba ne ni ba injiniya amma a construction inda za a yi hanya wani daban da wani ya danganta ga irin kasan da ke wurin Ko kowane irin kasa a duniya ba najeriya muke ba ne ba hanya akwai inda ba mu san inda ake hanya ba ne lagos ne ba mu taba zuwa ba ko kalaba ko garuruwan da hanyar ya bi ina ne ba mu taba zuwa ba ba jihar da ban taka akalla so uku hudu ba a Najeriya nan babu jihan to ni ne duk abin da zaka fita kuma wannan kamfanin nan dan shi ne director a kamfanin kuma abokin shi ne shi ne chairman na kamfanin wannan sanin ne kai baka isa ka musa wannan magaran ba gabanin ku yanzu ne a cikin gwamnatin da suka yi da surukansu ko ba haka bane ko shi kuka zo ku kuma za ku sa kuna competition nan ku cewa fa aina shiga zai shi yace ka gaya min waye dan da yake cikin kamfanin da aka ba aiki a cikin gabanin kuma da refinery ya ce ko tafi ne a bayanan jama'a fa ya fada in zai sayar din da aikin hankali zai yi sai ya san menene zai kawo wa Najeriya ba wai ka hau inda aka rantsar da kai ka jefa kasa cikin bala'i ba kuma kun je shi ba da subsidy ne ba ba gwamnan CPN din ku kwanaki ministan kwanaki na finance zai ce ana kashe kuɗi a subsidy ba kun je na kun je na ba da subsidy ne yawwa yanzu ah, honorable ah, mai gari bari mu koma kusa da wancan kila zagaye na kusan ƙarshe ah, bari mu fara da shi mataimakin shugaban jam'iyyar apc mai mulki da ke kula da jihohin arewa maso yamma su bakwai dinnan waɗanda suka fi yawan ƙuri'u a Najeriya wato honorable Garba Datti Muhammad. Honorable Garba faɗa mana wasu lambobin girma na shi shugaba Tinubu waɗanda suke burge ka da idan yanzu an je kamfen za ka riƙa yi wa mutane bayani a bugi kirji da su cewa an yi abu kaza an yi abu kaza da ya dace a sake bawa shi wannan shugaban dama. To, uh, alhamdulillahi ba da kawo wannan yanki a uh, adalcin da ya mana musamman daga raba mukamai na gwamnati har zuwa sauran ayyuka da ake yi a wannan yanki a uh, muna yaba shi, shugaba Tinubu kwarai da gaske. In ka zo kan mukamai musamman a wannan yanki ne kawai muke da ministoci guda goma sha biyu. sannan muna duka muna da deputy senate president wanda duk suna taimaka ma gwamnatin nan sannan muna da manyan-manyan mukamai da yake a wannan yanki cike to kaga ta fannin mukamai kenan ta fannin ayyuka akwai ayyuka da yawa da ake gudana akwai hanyoyi da ake yi yanzu ana ƙara kanyan katsina zuwa kano akwai hanyoyi da ake yi yanzu ɗauko kuɗi za a yi daga sami daka zuwa zaria an fara su sannan akwai manya-manyan ayyuka da yake kasan shi shugaba sunugu kowanne ya kai mai complain ina tsaya ya saurare su kaga akwai wanda ake ce makawu su da halatan rubun yan jam'i lokacin matan suna jam'iyyar anpp a nnpp suka je suka same shi suka kai masa kuka da cewa mutanen yankin su manoman rani ne suna sa gyara dan guda uku wanda aka turo aka yi visibility study aka yadda aka ba da miliyan casa'in da biyar wanda ya har an release cash payment don a dawo da wannan kuma saboda koken da ake yi da matsaloli da ake samu a wannan kasa a shugaba tinubu ya kirkiro ma'aikata na harkan dabbobi kawai saboda a rauke a faɗa da ke tsakanin manoma da makiyaya a haɓaka wannan musamman wannan ne don mutanen arewa don ana tunanin gaba za a kawo iri daban-daban a mai ake ce musu a sanu sannan za a rika noma ma har na ciyawa da za a ciyar da su wanda mutane da za su samu aikin yi da wasu ya je ya zauna kasar united arab emirates ya yi da saudi arabia an buɗe hanyar kasuwanci ga 'yan najeriya su kai ayyukansu a kai kayan gonarsu musamman soya su da kayan aiki duka wannan hanyar an bude. su kuma na tuna shugaba nubu da gwamnonin nan don ya kayan su gona da a gwamnatance wasu kasashe da kai sun su ha su a ba su Wani Garba kamar layin ka yana rawa. Ina jin ka. Mm. Na'am, muna ji. Da wasu shafafu da mai da suke kusa da gwamnati sai su je a ba su kuɗi a official rate sai a baka kuɗi a kamar naira ɗari hudu a dana sai kuma ka zo ka san kamar ɗari takwas yanzu kaga an soke wannan tun da da asalin wanda ya kamata su rika benefitin daga wannan system ɗin a abin nan ne wanda ya kamata su rika benefiting ah, amfana musamman manufacturers da importers wanda suke productive sector to da ba sa samun kuɗi na shiga saboda kuɗin ana ba wasu ne yanzu kaga an canza wannan tsarin A ah, kowa yake so naira an samar da darajanta a kasuwan duniya ba wani wanda zai je wani tuwa-tuwa ko a bashi ya samu kuɗi na araha wannan dai muhawarar mai zafi tana nan tana ci gaba da gudana masu sauraro mu dakata a nan makon gobe in Allah ya kai mu ma ɗora. A madadin hukumar gudanarwa ta wannan gidan rediyo GTA Hausa Amurka ke magana Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawa da wani shiri. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari rahoto kan yadda ta kwana a duniyar wasanni da Bala Dahiru Bronco. Rumlaika a wasannin karshen mako da aka fafata musamman a ƙasashen nahiyar Turai da hada da La Liga, Bundesliga, Serie A na ƙasar Italy da kuma Ligue na kasar Faransa, sai kuma gasar kalubale da aka yi shi a can kasar Ingila. Farawa da wasan La Liga na kasar Spain, inda a jiya ƙungiyar kwallon kafa ta Villarreal ta samu nasarar doke Elche da kwallo biyu da daya Itafe kuwa ta doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real batis da kwallo biyu da nema, yanda aka sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin Sabiya da kuma raya Volcano. valencia a gida ta samu nasara a kan deportivo alaves da kwallo uku da biyu sai kuma gasar serie a na kasar italy les ta doke kungiyar kwallon gafa ta cremonese da kwallo biyu da fama sun sulhunta sifili sifili da fiorentina sai kuma hilas verona ta bi bologna har gida ta doke ta da kwallo biyu da ta samu nasara a kan roma da kwallo biyu da sai milan a babban wasansu da inter milan suka doke inter milan da kwallo ɗaya mai ban a gasan fa cup na kasar ingila kuwa fulham ba ta ji daɗi ba domin southampton ta doke ta kwallo ɗaya mai ban haushi Porto Bale ta samu nasara a akan sandalan da kwallo ɗaya mai ban haushi. Ita kuwa Leeds United ta lallasa Norwich ne da kwallo uku da nema. Idan muka leka kasan Germany kuwa a wasan Bundesliga, ƙungiyar kwallon kafa ta St. Paul ta tashi su babu ci tsakaninta da entering Frankfurt. sai kuma kungiyar kwallon kafa ta union berlin wadda da bremen ta bi ta har gida ta lallasa ta da kwallo hudu da daya daga nan zamu lega likar na kasar faransa inda kungiyar kwallon kafa ta lens ta samu nasara akan mens da kwallo uku da nema lille a gida sun tashi canjaras ɗaya da ɗaya da laurenti yayin da rennes ta bi kungiyar kwallon kafa ta nens har gida ta mata dukan kawo wuka da kwallo hudu da nema Bristol kuwa ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta lihabri da kwallo biyu da nema. sai kuma lyon da paris fc suka sulhunta ɗaya da ɗaya har ila yau idan muka leƙa wasannin da za a fafata a yau ɗin kuwa a gasar La Liga akwai wasa ɗaya tilo da Espanyol za su karɓi wakuncin Real Ovidio. Sira na kasar Italy kuwa Lazio ne suke tare da kungiyar kwallon kafa ta Sassuolo. A FA Cup na kasar Ingila West Ham za su karɓi wakuncin Brentford. nan kuwa horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester city stephen guardiola ya kara kaimin cewa zai ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta manchester city wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da mai horar da kungiyar pep guardiola ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta manchester city za ta gyaru fiye da wannan shekara a shekara mai zuwa inda wasu ke hasashen cewa pep guardiola ka iya barin kungiyar a karshen kakar wasa ta bana bala da gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya masu sauraro da haka allah ya kama ƙarshen shirin a safiyan nan sai kuma can dare da misalin karfe tara rabi agogon najeriya da nijar kamaru da chadi wato takwas da rabi agogon ghana za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kamin na madadin yusuf aliyu harande da ya kawo muku labaran duniya da yusuf mustapha batsari da ya jagoranci gabatar da shirin da duka sauran abokan aiki baki ɗaya, nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku ku ne lafiya mu kuma allah tashe mu lafiya mu zama lafiya